وامطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين muka yi masu ruwan duwatsu daga sama sai ya kasance ruwan sama ne mummuna mai halakarwa ga waɗanda aka tsorata su da azaba amma ba su amsa kira ba